Assalamu alaikum ‘yan uwa na dukkanin duniya muna miƙa muku dubin gaisuwa daga naku Musa na Kowa TV. Wannan darasin namu na yau ko kuma mu ce wannan bidiyon namu na yau za mu yi shi akan yadda za ka buɗe blocking na WhatsApp da aka ma. Ma'ana in mutum ya yi blocking naka ko wani wanda kuke chatting ka ɗan masa wani abu ya yi blocking naka kuma kai kana da magana muhimmi wanda kake so ga masa. To akwai hanya yadda za ka yi ka buɗe blocking ɗin da ya ma na WhatsApp. ko kuma a ce kuna nan dai haka dai da mutum ga kar gashi sai wani abu ta dan hada ku sai ya blocking naka kuma akwai abin da ake so ka faɗa masa ko dai wani magana dai to ta wannan hanya insha Allah za mu nuna yadda za ka buɗe blocking na WhatsApp domin sanin haka sai a biyo mu cikin wannan bidiyon namu za mu nuna yadda ake yin Allah ya so ya yadda masha Allah ya kawo mu cikin bidiyon namu wannan shine to da yake mu din za mu nuna fim din da waya ɗaya gashi nan mun sa ana so a samu misali whatsapp ɗaya naka kenan wannan na biyu kuma wanda kuke wasaf da shi a misalin da za mu na yanzu kenan ɗayan nan kuma wayan abokin naka da za ka ɗauka ka buɗe group na wasaf a cikin shi to na face a misali mu ɗauka wasu jibin nan shine wasaf naka wanda kake amfani da shi shi kuma wannan whatsapp normal shi kuma whatsapp wani wanda kuke chatin da shi wanda zai blog naka kenan to a misali gashi nan na face za mu shiga za mu gwada typing assalam gashi nan mun saka assalam a whatsapp gb kenan sai mu shigo wannan ga nan assalam din ya zo ɗaya whatsapp din kenan a misali kamar kana chatin da abokinka shi ma sai ya ce wa salam wa alaikas salam to sai mu dawo ɗaya wasu ɗin gashi nan wa alaikas salam ɗin ya zo to kuna cikin chatin sai ya yi blocking naka yanzu za mu gwada block a nan da wannan kenan zai yi blocking ɗin shi wannan gashi nan sai ya yi blocking na shi yawwa gashi nan ya yi blocking kowa dai ya san blocking idan an yi shi ba zancen ai magana gb whatsapp ne ya yi blocking din wannan whatsapp normal sai ka shiga yayin da ka shigo wajen chatin naka to ga shi nan dai mutum ya yi blocking naka da akwai hoto yanzu kuma hoton ya ɗauke alamu da ya yi blocking naka abin da ake gane mutum ya yi blocking naka abu guda uku ne na face idan ka masa message ba zai tafi ba zai nuna ma gud ɗaya amma ba zai tafi wajen shi ba da ko ya buɗe ka a bulokin ɗin wannan mesa ba zai tafi ba sai dai ka sake wani na biyu kuma za ka kalla hoton kan difin shi ya zama kalan haka ba hoto a kai na uku akwai description da ake sawa na ɗan bayani haka a ƙasan wannan mutum za ka kalla to za ka ga babu shi yanzu to kun ga wannan ya yi bulokin kuma kana so ka yi magana da shi to wannan shine whatsapp naka shi kuma wannan whatsapp jibin shine whatsapp din abokinka wanda ya blocking naka kun ga shi gashi nan ai ya nuna block this account ya yi blocking din account din nan kenan wannan na ɗaya abokin nashi to sai ka zo ka nemi wata waya daban na abokinka ko ma dai wacce waya ce in dai akwai wasu a ciki sai ka ɗauko wayan to mu yanzu ɗauko wayan da zamu za mu nemi kamar wannan whatsapp ɗin shine ɗauko wayan da zamu sai mu shiga mun nemi wata waya yayin da ka shiga sai ka danna nan wajen wajen ɗisa ɗisa ukun nan yayin da ka danna ga nan new group sai ka shiga yayin da ka shiga sai ka nemi sunan wanda ya yi blokin nakan amma kafin ka ne zo nan sai ka yi sacin ɗin sunan shi a wayan ka sa sunan shi a wata wayan sai ka zo ka yi satin ɗin sunanka a ciki ga kanan kayan adin naka a misali sai ka zo ka nemi sunan wanda ya yi blokin naka shi ma sai ka yi adin nashi da sunanka da kuma sunan wanda ya yi blok naka sai ka zo ka dana nan sai ka ɗan sa suna a cikin gidan kaga iya mutum biyu ne ka ɗauko a cikin za ka sa su cikin gidan wannan wata waya ce daban za ka nema mai wasof sai ka ɗauki namban mutumin da ya blokin naka wacce ta yi blokin naka ka saka a wayan nan kai sabin nata ka shiga wasu kaga za ta fito tun da nan ba a yi blokin ba sai ka yi sabin ka ɗauko namban ba ma yi sabin sai ka shiga group na wasu kai ka buɗe guru gashi ne yanzu muna yi sai ka sa suna a ciki kowane kalama da ya yi sai ka danna wafi to ganan wannan ɗin ya buɗu graph namun da muka buɗe gashi nan ya buɗu wannan shi ne gashi nan ya buɗu ma'ana wannan mun je wata waya ce mun ɗauki sunan wanda ya blokin naka da kuma sunanka sai ka buɗe wani group na wasu a wannan waya daban sai ka saka ko ku biyun a ciki kuma gashi nan mun samu biyun a ciki da mun haɗu mu uku kenan da wayan da aka buɗe da ita wanda ya buɗe din ɗaya da wanda ya blokin naka da kuma kai gashi nan uku to wayan da ka buɗe yin wayan abokinka ne kuma wayan waye ne sai ka zo ka fita ka danna nan kai ɗin ka fita a cikin gidan sai ka fita gaba ɗaya sai ka goge shi ka ga ka buɗe ka saka ku a cikin ku biyu kuma ka fita ka bashi wayan shi watakila bai ma sani ba ka zo kuma ka goge shi ma gaba ɗaya ya tafi to bayan ka fita sai ka dawo cikin cikin gidan tun daga shi nan wannan shine ya yi bulokin naka sai ka fita sai ka dawo cikin gidan gashi nan yayin da ka zo sai ka yi sallama ka yi sallama bayan ka yi sallama sai ka duba ɗaya cikin wasu ɗin wanda ya yi bulokin naka shi ma yana ciki ganin sallama nan ta zo kun ga yanzu kai da shi ku biyu ne a cikin gidan wancan ya fita to a haka in ma magana ne za ka masa nomali, normally shi nan za ka yi magana ma magana yana kallon ga kana kallon shi kamar primate Ko biyu ne kawai a cikin gidan to ta haka amma akwai hanyoyi wanda ba wa nan ɗin ba ma amma wannan shi ne dai hanya mafi sauki wanda muka sako amma wancan ɗin ma za a sako su suma in allah ya so ya yarda wannan shi ne hanya mafi sauki wanda muka sako na yanzu saboda mu ɗin mun yi da waya ɗaya ne mun yi whatsapp uku ne muka sa amma kuma mun yi amfani da waya ɗaya in wannan gb whatsapp da kuma whatsapp normal gb whatsapp shine whatsapp ɗin wanda ya yi blocking naka whatsapp normal wannan kuma shine whatsapp naka da aka yi blocking ɗinka whatsapp business kuma shine whatsapp ɗin wani da ka je ka ɗauka ka buɗe ka ɗau lambobin ka sa a cikin whatsapp ɗin ka buɗe group kuma ka fita a ciki to shine wannan Masha Allah, mun gode da kallon bidiyon mu da aka yi. Haza wasalam.